da ya faru wata ta zo za ta karɓi addinin musulunci amma abinda muke samun labari kamar ita babarta musulma ce babanta ba musulmi ba ne to da a hannun mahaifin take yanzu kuma sai bangaren uwan ya jaya ta biyo ɓangaren uwan za ta yi addini irin wanda babata take yi da kun ga uwar ta yi jihadi sosai to ke kira so ki musulunta ne bisa yarda ki da amincewarki eh. ko ko dan kawai kin ga baba ki tana musulunci ne a'a sai kika zaɓi musuluncin eh. to baban ki ba zai matsa miki ganin cewa yanzu kin zaɓi bangaren ki ba ya san zaki musulunta eh. me yace miki babu yace Allah ba da sa masha Allah kun ji wani abin daɗi ma ta ce shi baban nata da ba musulunci yake ba ta gaya masa ta ce yanzu za ta koma ɓangaren addini ɓangaren mahaifiyarta ya ce Allah ya ba da sa'a shi ma muna masa addu'a Allah ya ba da sa'a ya taho shi ma to kin za dama tun da ki musulma ce kin saba jin kalmar shahada to amma za mu nana ta miki domin ki amince bisa yardarki bisa amincewarki ashhadu ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد أن Muhammadan, رسول daga yau kika ce na karɓa addinin musulunci hannu biyu na shaida ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kin amince ko eh. kika ce kin amince annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya koshi da musulunci da alqur'ani ba wani addini baban naki yake wato to bangaren addinin kirista ne to kika ce daga yau tun shaida annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne mai daraja dan Maryam amma ba Allah bane ba kuma dan Allah bane In yadda da haka ko eh. to wannan shine musulunci wannan suna ce amfani da shi wani suna kike amfani da shi ummi asalin sunanki martina fatina Matina ko fatina Matina, m m ne a farko ko eh. to a ci gaba da kiranki Matina ummi ko kina so ki canza bisa yarda ki canza wanne kike so a canza miki to Martina. wanne mayar min da ummi a mayar miki da ummi a ban miki ummi din ko mm. to ummi uwa kenan ummi uwa zai iya zama suna aiko inda laraba A suna sa ummi mana ummu kulsum ummu aiman ummu salama ummu kaza ke ki ci gaba da umminki kawai <laughs> ita ummu kulsum yan manzo Allah ai ba wani ta haifa ba ko tun tana jariri aka sa mata umu kulsum to ummi kawai ummu ba idafa bane da aka ba matsala to ta da babu ki musulma ce kin ga za ta rige mana aiki za ta koya miki addinin musulunci kuma akwai makarantar mu da muke a nan jan kai wanda zaki zo ke ma ki shiga sannan akwai malamai mata waɗanda za su ci da zuwa suna koya miki addinin musulunci to Allah ya tabbatar da mu da ke a musulunci ummi Allah kuma yi wa babanki albarka Allah kuma yi shirya da babanki shi ma zai zo ya karɓi musulunci ta akwai wata ma tana so za ta musulunta daga ina kike daga illiri daga ina illiri illiri ok can illiri wajen kalcin bako ku kina so ki musulunta eh a amincewa ki ce da yarda ki yasa kika taso tun daga illiri kika zo ki musulunta ko ko wani ya miki dole ni na amince ke kika amince eh. iyayenki da danginki kin san za su sun san zaki musulunta sun san me suka ce miki da suka ce musu kina son musulunci Allah ya bada sa'a suka ce Allah ya bada sa'a dama wannan yankin wannan yankin na billir da kaltungo da filiya da tula har zuwa bambam duk mu da matsala da su wanda zai musulunta a bangaren mafi yawa suka ce je ka kai musuluncinka saboda haka zan gaya miki kalmar shahada in kin amince to kin zama musulma ashhadu ashhadu Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah rasulullah wa anna isa wa anna وأن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسوله ورسوله to kika ce daga yau na shaida na yadda na aminta cewa ba abin bauta bisa cancanta da dacewa da gaskiya sai Allah da ya halice mu shi kadai kin yadda da haka eh kika ce da yau na shaida na aminta na karba cewa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka bawan Allah ne manzon Allah ne wanda ya zo mana da musulunci da alkur'ani kin yadda da haka kika ce annabi Isa dan Maryamu bawan Allah ne manzon Allah ne ba Allah bane ba dan Allah bane a musulunci kin yadda da haka na yadda to wannan shine musulunci ne sunan ki da yake amfani da shi Roda Robert Roda Roda Roja okay Roda to a ci gaba da kiran ki roda a kya san a ci gaba da kiran ki roda eh. ke kika zaɓi ki canza suna eh. to wani suna kike so ba maimakon roda zainab zainab take maimakon a ci gaba da kiranta da sunanta na da rauda yanzu za ta yi canjin suna za ta koma zainab zainab kin ɗauko babban suna asalin kalman zainab wata fulawa ce fara tana da kamshi kuma tana da kyalli laraba suna yawan shuka ta a cikin gidajensu to sai suke sa wa ƴaƴansu wannan shi yasa Zainab a zamanin Annabi an samu ta fi hamsin a cikin matansa ma akwai Zainab guda biyu akwai ƴaƴansa ma akwai Zainab cikin sahabbai ku ga sunan tili akwai Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud akwai Zainab kaza Zainab kaza saboda haka kin zabo suna mai daraja wanda musulunci ya tabbatar da shi kuma a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ma akwai Zainab matarsa zainab bintu jahash zainab bintu khuzaima da kuma zainab bintu muhammadin sallallahu alaihi zainab tun da kin shigo musulunci abin da ya hau kanki shine koyan musulunci da aikata shi akwai makaranta da muke da ita yanzu zaki je ki samu mata akwai malamatul ula da malamatul saniya za su miki bayani akan musulunci da abubuwan da ya hau kan wanda ya musulunta mace da abubuwan da kuma za su koya miki musulunci za su baki yan littattafai sannan kuma za su ji yadda za a ci gaba da tallafa miki ki koyi sana'a kuma ki ci gaba da yin karatu domin addinin musulunci bai yadda ka zauna baka karatu ba kuma bai yadda ka zauna baka sana'a komai ba haka muna fata Allah ya tabbatar da mu da ke Zainab a musulunci an ce min wani ma ya shigo yana so ya karɓi musulunci daga ina kake daga ina kake daga gombe ne gabuka gombe ina daga gabuka ina ne Ga gabuka ok suna unguwa ne a cikin gombe ok kai a cikin garin gombe ne ma eh. ana unguwan gabuka eh. yanzu kuma sai kake so ka shiga musulunci ko to Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci kai ne kake sha'awar ka shiga musulunci bisa yarda ka da amincewa ka ko ko wani ne ya maka dole ka san musulunci ba a wa mutum a ce karfin siyasa ya musulunta dole kai ka eh. gamsu eh to me gamsar da kai kake so ka musulunci na gane addinin musulunci shine na gane shine addini na gaskiya yace ya gane abin da yasa yake so ya musulunta ya yi nazari ya gane cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya to Allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci eh. menene sunanka Silas dan silence eh. Eh. silence masha Allah to silence zan gaya maka kalmar shahada wanda ita ce dukkanmu nan da ka gani ita take rike da mu duk wanda ka ga musulmi wannan kalmar shahada ce ta bambanta shi da wanda ba musulmi ba kai ma da ka amince to ka shiga musulunci ashhadu ashhadu allah ilaha Allah ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan anna muhammadan rasulullah rasulullah wa anna isa wa anna isa wa anna isa abdullah abdullah wa rasuluhu wa rasuluhu to abinda kace silence daga yau kace na aminta na yarda na gamsu na karɓa da zuci da fili cewa ba wanda zan kadaita da bauta sai Allah mahallicin mu shi kadai ka da haka na'am kace ka amince a nan Muhammadu manzan Allah ne bawan Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da Qur'ani eh. zaka muna yin musulunci ne ta hanyar sakonsa ka yadda eh kace daga yau ka aminta annabi Isa dan Maryamu bawan Allah ne manzan Allah ne ruhun lahi ne kalimatun lahi ne amma ba dan Allah bane shi kuma shi ba Allah bane amma manzo ne mai daraja baba sama mace ce mai daraja kai da haka eh to wannan shine musulunci silence muna da makaranta da muke koyar da addinin musulunci ina jin mako mako ake ko mako mako ake koyar da addinin musulunci da kuma wasu ilfi tafai da za a baka da kuma interview da za a yi ma domin a ƙarfafa ka ka shigo musulunci to kuma ka ci gaba da yin karatu da bincike da nazari akan musuluncin da ka shigo kuma sannan kana yin karatu eh a wani mataki kake yanzu na karatu na ss3 na ss ss1 ss1 ss1 to me kake so ka zama nan gaban kai karatu na so in sama me kake so kai doctor ne doctor eh za ka zama doctor silence kenan a ci gaba da ka silence a ah. zo me kake so a musanya maka maimakon silence yusuf yusuf ya da ana sa silence an mun yi fata ya zama dr silence inda ya ce likitanci ke so zai kuma insha Allah za ka zama likita inda ka sa abin a ranka kawai ka dage da karatu mu kuma za mu karfafa maka gwiwa za mu karfafa maka za mu baka taimako za mu karfafa maka gwiwa za mu tsaya mu ga kayi karatu insha Allah ta'ala hmm. sannan yusuf ya ce yanzu maimakon a kiran shi silence a dinga kiransa yusufu yusufu annabi dan annabi dan annabi dan annabi wato annabi yusuf shi dan annabi yaquba ne annabi yaqub dan annabi ishaq ne annabi ishaqa dan annabi ibrahim ne lahi rasulullahi khalilullahi da haka za a ci gaba da kiranka yusuf ne ake kirawa da turanci mai ake kiransa joseph joseph joseph to kaga joseph kuma muna sa jacob ko shine yakub ko to kaga joseph kuma shine joseph shine yusuf da larabci ake cewa yusuf a ce kuma joseph ko da turanci za ka yanzu ka zama yusuf joseph so da aka allah ya tabbatar da mu da kai a musulunci da abokanka nan duka ka ɗaga musu hannu kai musu to Allah ya tabbatar da mu a musulunci ko kuma masu da'awa aiki ya same ku akwai ire-iren sai yanzu muna da 713 waɗanda ake kula da su waɗanda suke ta zuwa suke ta musulunta saraka muna fata Allah ya tabbatar da su da mu a musulunci da maza da mata suna ta zuwa suna musulunta wani ya bugo min waya yake ce min ya ce wa matarsa yawan musulmi a duniya biliyan ɗaya ne da miliyan ɗari biyar an ce to nawa ne mutanen duniya gaba ɗaya ce ce biliyan takwas ne da yan kai ta ce a ah, to ya naji musulmi ba su da yawa sai ce laifin ki ne laifin mai nai ya ce wa kika taɓa gayyatowa musulunci da a ce kowane musulmi mu biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar kowa ya gayyato mutum ɗaya zuwa ga musulunci mun zama nawa na in kowa ya gayyato mutum biyu mun zama nawa in kowa ya gayyato mutum uku zuwa ga musulunci mun zama nawa shida na da shi nan duniyar ma gaba ɗaya ta musulunta wannan aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam manzon Allah aiki biyu ya zo yi ya kira wanda ba musulmi ba ya shigo musulunci sannan kuma ya koya wa musulmin da ya musulunta yadda zai yi musulunci sannan ya umarce shi da kyakkyawa ya hana shi mummuna suke na ayyukan annabi alaihi salatu wassalam koya maka hali da kyau da ɗabi'a masu kyau shikenan to Allah ya tabbatar da mu yau muna sha bakwai ga watan Ramadan hijira 1443 sha takwas ga watan hudu 2022 muna nan kuma a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta ɗari biyu da hudu wanda jiya mun yi bayanin su a dunkule kuma za mu bi su ɗaiɗai ɗaiɗai bismillah alaram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام الله سبحانه وتعالى ومن الناس أتكلم متعني أقوى كشي من يعجبك قوله wanda maganarsa za ta birge ka ta ƙayatar da kai ta ɗauki hankalinka amma fil hayatin duniya rayuwar duniya kawai ya sani san lahira ba ai an inda ba'adan nasu minal munafiqina wato a cikin mutane bangaren munafikai man tattahsinu ya muhammad man tsikahu wa zahirahu wa zahira qawlihi akwai wanda in ka kalli maganarsa da yadda Allah ya bashi harshe ya bashi zalaka ya bashi iya magana ya bashi bincike ya bashi amma kuma fa bai ga da lahira ba domin asalin munafunci abu biyu ne zalla shine ibtanul kufur wa izharul islam asalin munafunci wanda ake kira annifaqul akbar ko annifaqul i'tiqadi ko annifaqul kufri shine mutum ya ki Allah ya ki manzansa amma ba shi da jarumtar da zai iya bayyana kin Allah din da kin manzansa da kin musulunci a fili kuma dama musulunci ai rabitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula Za zaqa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula musulunci abu uku nan ne kuma ko ka je kabari tambayar da za a yi maka man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka in ka amsa wannan tambaya a kabari to duk abin da zai biyo baya mai sauki ne in ka amsa wannan tambayoyi guda uku masu sauki Allah ka sa mu amsa waɗannan tambayoyi a kabari domin arzikinka na lahira zai fara ne daga wannan kuma ku duba adalci na Allah zai maka tambaya sai ba ka amsa don ka faɗi adalcin Allah area da za ka concentration a kai sai Allah ya nuna ma tambayar da zan maka kan kaza ne kaga an hungar da kai yanzu sai ka rike Allah ka rike annabi ka rike musulunci an je lahira يثبت amanu الذين آمنوا بالقول الثابت في duniya الدنيا وفي الآخرة duk abin da za a yi na bauta to kanka yadda ka yi in ba ga Allah ba duk abin da za a yi na karɓar shari'a kika karɓar sai daga annabi kai wani addini sai musulunci kaka bi wani sai manzon Allah kaka bauta wa kowa sai Allah abu ukun nan su ne asasin tsira a ranar alkiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda iya da ukun nan ya dandana zakin imani zaqa ta'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya ka rike ukun nan to ka gama arziki Allah ka rikar da mu ukun nan ka samu rike su to su muna munafikai matsalar su akan ukun ne kuma abin da ya jawo munafunci a can a zamanin larabawa ko a zamanin jahiliya ko a waƙoƙinsu ko a adabinsu ko a wani abu munafunci munafunci ya fara ne a madina kuma asalin abin da ya kawo munafunci harkar sarauta ce ta jawo shi abdullahi bin ubayi bin salul akwai kabila guda biyu ausu da khazraj wato sai ka kalli wada'in madina yadda madina take kafin zuwa annabi alaihi salatu wassalam madina akwai kabilu kashi biyu akwai yahudu akwai larabawa su yahudin nan abin da ya kawo yahudu ƙasar larabawa kuma har madina abinda suka gani a littattafansu a tarihi cewa Allah zai aiko annabi kuma annabin nan za a haife shi a wani guri mai duwatsu kuma zai yi hijira zuwa wani guri mai dabinai da kuma babu wani guri mai duwatsu mai daraja in ba maka ba ko tsa'if ko maka sannan babu wani guri kuma da ake cin kasuwar dabino ake shuka shi kowane gida da shi shine abincin garin gaba ɗaya. sai madina don haka sai ya zama suka riga malam masallaci mana suka gaggauto suka iso suka sauka a madina sha'awarsu shine da da farko abin da ya kawo su in manzan nan ya bayyana su zama su ne farkon waɗanda za su gaskata yi su zama su ne manyan sahabbansa sai zama ko da bai fito a jinin yahudu ba to dai yahudawa sun kewaye shi sai abin da suka ce duk da ya kasu kenan tun shekaru 200 kafin a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zauna a gurin haka professor ya umari akaram ya umari ya ka a cikin littafin sa cewa sun fi shekara 200 a gurin su kuma ausu da su kuma larabawa ne na ƙasar yemen wata annoba ta taɓa faruwa a yankin suna da wani katar dam da suke noma suka samu arziki shi yasa dam duk garin da Allah ya sa suka yi dam dam kuma suka juya dam din nan suka mai da shi ruwan sha suka mai da shi suna noman rani to in ana noman rani ana noman damuna zaka ga kusan duk wata goma sha biyu nan a cikin arziki yake an gama shinkafa sai a sa masara da an gama masara sai a sa kayan lambu da an gama alkama sai a sa kaza sai ga arziki tun da dama karfin arziki yana cikin noma yana cikin ciwo. da za mu inganta ciwon mu kyautata nomanmu to arzikinmu duk mu ta noma ce saboda haka sai ya zama Allah ya musu arzikin noma da ciwo. amma da suka samu arzikin daɗi ya daɗi kuma ya suka mai da Allah abokin faɗa to wannan dam din da suka rike sai Allah ya karya shi shine ya ga mana a suratul saba aka karya dam din da aka karya dam din ba arziki sai suka ta hijira suka ta kaura suka ta kaura cewa gurin to su da suka taso daga yankin Yemen sai suka sauka a Madina to ana cewa wa ya fara zuwa tsakanin Yahudu da kuma Hausu da Khazraj amma ruwayoyi sun nuna Hausu da Khazraj sun riga Yahudawa zuwa gurin haka in yahudawa sun zo shekara kamar ɗari biyu kafin zuwa musulunci to sun sun zo kamar ɗari biyu da hamsin su suka fara kama gurin su sai suka zama ɗan'uwantaka ta haɗa tsakaninsu da yahudawa don sun haɗe auratayya su auri larabawa su ma su auri yahuda haka suka yi suka haɗe amma kowa bai manta asalinsa ba su yahudawan sai suka kasa kansu hudu wasu sai suka zauna a wata unguwa sai suka saba unguwar ƙuraiza kiran kiransu banu ƙuraiza sai suka shagala da sana'ar kira su suke kera su lauje su sanya, su reza su allura su matsefata da sauran abubuwa da ake su garkuwa su sulke su kwalkwali da sauran abubuwa da ake bukatu na karafa sana'ar kira suke yi su ne banu ƙuraiza sana akwai banu ƙainuka'a su ma yahudi ne sai suka ware su ma unguwarsu su ma suka ci gaba da nasu sana'a sannan akwai banin nadir banin nadir su ma suka ware nasu unguwa suka kafa nasu sana'o'i wasu kuma sai suka koma khaibar can wajen madina ne sai suka je can suka zama akwai yahudawan khaibar akwai banu quraiza akwai banu qainuqa akwai banu nadir to sannan su kuma ausu da khazraj su ma laraba ne amma sai suka rabu biyu waɗannan aka kira su ausu waɗannan aka kira su khazraj to da annabi alaihi salatu salam Allah ya aiko shi ya sha wahala a hannun danginsa mutanen maka sai da shekara goma sha uku yana kiransu zuwa ga musulunci amma wanda suka musulunta 'yan kaɗan ne kuma a ƙarshe ba ma wani rashin musulunta ne damuwa ba sai suka yi mutum suka zaɓo mutum goma sha biyu cewa su je har gida su kashe annabi mutum goma sha biyu kuma suka shirya wannan abin ran alhamis cewa a shigaran alhamis da daddare a kashe shi kusan kisan a yi masa na tarayya a yi sojojin haya daga kowace kabila domin danginsa ba za su iya fada da kowa ba idan aka ce kowace kabila ta ba da wakilci tun aka taru aka kashe shi da sunan kabilancin waɗannan kabilun wannan taron dangin ko sojojin karo-karo din kamar yadda yanzu za ka ga in za a yaƙi wata ƙasa sai a ce kowa ya kawo a karo karo don su ga ba ƙasa ɗaya ke suke faɗa da su ba su sai suka yi wannan to Allah cikin ikonsa a cikin dare sai wa annabi alayhi salatu wassalam wahayi cewa kada ya kwana a akan gadansa yau amma waɗanda za su zo kashe shi in suka zo za su leƙa ta taga su tabbatar yana nan to in yana nan za su jira sai irin dare ya tsala ɗin nan kafa ta ɗauke sai su yi ta'addancin shi kuma annabi alaihi salatu wassalam sai ya umarci ali bin abi talib ya kwanta akan gadan sai lulluɓa da barbansa shi kuma ya shirya ya gaya masa yadda abubakar cewa zai zo gidansa sun shirya inda za su je su ɓuya domin in ba a gansu ba da safe za a haukace wajen neman su to kuma an san da sahabbansa da yawa sun yi madina sun doshi madina to nan za hanyar madina za su tare da haka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin kwakwalwa da basira da hikima da Allah ya cusa masa da ilimi sai ya yi bin hanyar madina saboda duk wanda ya shiga maka yanzu ya ce a nuna masa inda garu saur inda annabi alaihi salatu wassalam ya fake shi da sayyidina Abubakar zai ga ba hanyar madina yake ba nan ne baya ne na kama hanyar jidda to kaga ya zama kenan ya dauki su sai ya ce su haɗu a cikin garu saur sai nema ya lafa sai su kama hanyar madina idan aka shirya tsari abubakar siddiq shine abokin tafiya amir bin fuhairata amir bin fuhaira shine mai kulan musu da abin da za su ci da kiwonsu sannan abdullahi bin Uraikitsu daili ko laifi shi ne ƙwararren da ya san hanyoyin ƙoyayyen hanyoyi da zai bi da su a tare da an gane ba ba za a bi hanya yadda aka saba yi ba zai bi da su ta ƙoyayyar hanya ne maroniyar hanya ake cewa ya kai su madina sana wanda zai dinga kai musu labari shine abdullahi ɗan sayidina abubakar sana wanda za ta dinga dafa musu abinci ita ce asma'u ya sayidina abubakar da ita da aisha tsarin da aka yi kenan su da da suka zo annabi alaihi salatu wassalam allah ya fitar da shi a tare da sun samu samunsa ba a takaice dai su mutanen madina sun yi ta fada a tsakaninsu da ausu da hazzari da sun yi ta fadan kabilanci da fadan daba da kalala duk da wannan yan shara sun yi da musulunci ya fara zuwa suka fara musulunta sai suka fara fahimtar cewa ci gaba da fadan nan ba daidai ba ne da sai aka ce to a haɗu a haɗe a zaɓi shugaba guda ɗaya ya jagoranci ƙabilun za ku gane abin da ya jawo munafunci ya sai aka yi ittifaki cewa wanda ya fi kowa fusaha, ya fi kowa girma da daraja a tsakaninsu gaba ɗaya shine abdullahi bin ubayi bin salo da haka sai suka haɗu ƙabilun a kan cewa za su naɗa shi ya zama sarkin madina har an yi kambun sarauta ɗin an sa ranar naɗi ana jiran ranar naɗi ku duba girman abu an sa ranar naɗi sai musulunci ya shigo da musulunci ya shigo sai wasu daga cikin ausu suka musulunta wasu daga cikin hazrat suka musulunta kaga an samu abin karfin sarauta ta ta ragu saboda bangare guda biyu daga sarautar daga waɗanda zai wa sarauta sun musulunta to kuma ana cikin an kusa saura irin ranar naɗin sarauta ta zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayyo hijira daga makka ya shigo madina to sai jama'a suka dade suka to ga annabi aka tafi wajen wani abdullahi bin ubay bin salo sai jama'a suka dade suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka bashi da shi da mutum 70 idan Allah ya sarauta ce ta mutum 70 sai abdullahi bin ubay bin salo yayi ya ji ciwo ya ji zafi a kan sa. a kan kujerarsa da da abin ya shafa to sai ya ga mutanensa duk sun bi shi kaɗai ya rage da mutum saba'in in yake zai ja daga ya fada bincike su abu ne mai sauki in kuma ya shiga to ciwon mulki din nan ba zai bashi ya yi musulunci gaba ɗaya ba ga ciwon mulkinsa da da kujerarsa da ta salwanta saboda haka sai ya ga cewa to abinda zai kawai bari ya shiga a fili kuma ya dinga yakin abun a da kunji asalin shi yasa kalmar ma ba ta shahara sosai a cikin adab na laraba ba da wuya ka samu kalmar nifaq ko munafi asalin nafaqa akwai wani wato yan abu mai kama da tsera wasu na kiransa burgu wasu kan kira shi kurege yana yawan cin gyada ko yana yin ramuka masu kofa daban-daban yana da kunnaye dogaye kafafuwansa na gaba sama sun dan daga to wannan mutum wannan abu to shi wannan shi yana yin kofofi ne da yawa saboda bacin rana yana yin exit exit da yawa saboda in ta baci nan shi kaga wannan exit da ake cewa ka exit saboda gobara ko saboda wani abu kaga shi shi ya fara yin wannan to sai aka ga to waɗannan da suka wa kansu kofofi daban-daban daban-daban in ka bi su tana su bille tana in ka bi tana su bille tana ba wanda suka kama da shi irin ramin kureji to sai aka sa musu suna ra suna ramin kureji shine munafik nafaka yunafiku munafik nifaqan sai aka samu su wannan suna saboda me la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i su sun hau kan katanga ba su jire nan ba gaba ɗaya sun yi musulunci ba a kira su musulmi sannan ba su fita ba wale a kira su kafirai in za a yi sallah za su shiga sau amma kuma za a yi mitin na yaƙar musulunci sai sun halarci mitin din idza laqul ladina amanu qalu amanna wai za khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma in sun haɗu da masu imani su ce mu ma mun yi imani sannan suka juya wajen waɗanda ba musulmi ba sai su ce muna tare da ku can fa na ku ga mun je izgili ce musu Allahu yastahzi bihi hmm. yukhadi'una Allah wal amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yashkurun ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون saboda mai ittakhadhu aymanahum jinnatan fafaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun idan sun zo munafukai gurinka za su ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya san kai manzonsa ne kuma Allah ya shaida munafukai ƙarya suke yi ma'ana ba su yadda ba a zuciyarsu to waɗannan sun fi kowa wahalar da mutane suna barna amma ba za su taɓu ba in za a taɓa su za a ce an taɓa masu sallah in an kyale su kuma suna yi masu sallah barna akwai wata fitina da suka tasar a musulunci guda uku Allah ne kadai ya rage Allah ne kadai ya ceci addinin musulunci da sai sun wargaza addini tun kafin a je ko ina kuma suna ciki shekara ta biyar a cikin watan sha'aban annabi alayhi salatu wassalam ya tafi yakin banil mustaliki ko banin eh, eh, gazwatul muraisi muraisi ko gazwatul mustaliki mustaliki wannan lamun din ta masa haka ibn hajar al-asqalani yake a fatahil bari mustaliqi ba mustalaqi ba mustaliqi saboda wata kabila ce ta ma sunan shugabanta ne haka shi kuma Murai, muraiti'i sunan wani kududdufi ne ko wani tafki ko wani gulbi da suke amfani da shi suke ɗiban ruwa Su sai aka sa masu yakin sunan wannan a shekara ta biyar aka yi shi annabi alaihi salatu wassalam ya samu labari cewa waɗannan ƙabilun sun haɗa bataliya suna ta gayyatar sojoji suna ta gayyatar mutane a haɗu a faɗawa madina da yaƙi da annabi alaihi salatu wasallam ya samu labari sai tura wanda zai je ɗauko masa rahoto dama ka san tun ada ana tura ɗan leƙen asiri to annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura ɗan leƙen asiri da ya je ya same su suna shirye-shirye musu sallama irin tasu ta jahiliya in sabahan in masa'an barka da su ba barka da yamma da yake faruwa suka ce muna shiri ne amma fa a ake so muke mu afkawa madina mai mata kawanya mu kashe muhammadin nan da shi da sahabbansa sai ce ni ma abin da ya kani kenan na ji labarin suka wannan shirin kuma ina da mutane da yawa gogaggu ne kuma da kai zan kawo gudun wasu mu haɗu ne tare ko da haka a bani kwana biyu za a gani ashe dan rahoto ne sai zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya na ga shirin da suke yi sun kama shiri amma kan mu bari su zo mu same su a can kawai duk wanda yace zai kawo maka hari gida gan ka kofar gidansa ka karya shi haka annabi alaihi alaihi wasallam sai ya ce sahabbai su shirya a fita to shi zai fita yaki ko za shi haji ko umara yakan tafi da iyalinsa sai ya ce to ko ba duka zaɓi ba ba sai ya ƙuri'a daman kana son ka tafiya da matarka za kana da hanyoyi guda uku wajen tafiya da iyalinka in sun wuce ɗaya kana da mata biyu ko uku ko hudu kana son ka je abuja kai sati ɗaya ko kai sati biyu ko ka tafi saudiya kai umara ko kai haji ko ka tafi wani gari hutu ko dubai ko ina ko ba ka son ka kwashe su su hudun gaba ɗaya su ka ko ka kwashi biyu ko uku daga ciki ɗaya kake so ka tafi da ita to kana da hanyoyi guda uku na tafiya da su hanya ta farko da ƙuri'a wannan dai ta inec yawa amma sai a rubuta gida gida gida tafiya sai a nade ita balu fefa ake kiranta ko sai ka nade ka nannade sai ka saka a cikin akwati ko ka saka wani abu sai ka girgiza ka girgiza sai ka ce kowace ta ɗauko ɗaya amma kar ta buɗe ula ta zo ta ɗau ɗaya saniya ta zo ta ɗau ɗaya salisa ta zo ta ɗau ɗaya rabi'a ta zo ta ɗau ɗaya in ko ce ta ɗauka ka ce to a cikin takaddun da ka ɗauko ɗaya ta ɗauko tafiya uku sun ɗauko zaman gida kun yadda wannan zaben da aka yi ba a yi coje ba ba a kuma da ake yi ɗayan ba na? san kai ba a yi san kai ba ba a yi rinto ba sannan ba a in conclusive Kun yadda suka ce zaka ce to bismillah ko ce ta bude da bismillah to za ka ula ta bude sai ga tafiya ce to alhamdulillah sai ki shirya ula da ke za a tafi ko kuma sai ku haƙuri, gaba za a sake yin wata murya to in ka je kai sati uku ko wata guda da ula tunda ita ta ɗauko, ko ya ta ɗauko, ko salisa ko rabi'a to in sun dawo ba su da iko su ce me yasa kai wata ɗaya da ita a can mu ma sai kai wata ɗaya da mu a'a kowa sai ta ci zabe don haka teluwar ta ce ragowar yan takara ai ba a kallon abin yau ko da ɗaya aka wuce ka takaddun ka sun tashi a banza to wannan shine hanya ta farko ta adalci ka ɗau ka tafi da ita hanya ta biyu ka iya cewa to ni zan yi tafiya kun ba na son tafi ba da iyali na ba ina da mata hudu bai kamata in je sauka a hotel wata tana shigo min hotel ba ko in sauka ni kadai ba ka iya mutuwa ma mutum na sun sha mutuwa a hotel ba yi ba ya zo shara da safa a tare da gawasu to da ba kowa kai kadai kake tafiya da jakarta kuma annabi ya hana ya dinga tafiya kai kadai ya ce a makalla mutane masu tafiya su zama biyu ko uku mun dinga kake da mata ka dau ya ka tafi da ita kaga ce to ku zama min daya ku je ku shawara a za kiransa consensus mai ake kiransa yawwa a je a tsakaninku ku zaɓo ɗaya duk wacce kuka zaɓo kawai shi ƙyaje to ya ula ya ci ce gani ce sani ya ce wallahi ni dai na ba da ni na janye na ba wa ula ula ta ce a'a an yi na da yara kuma ga nauyi na ba wa arabiya ta ce to yanzu wanda ya rage saura rabi'a da saniya saboda haka rabi'a da saniya tsakani tsakani ta musu tsakani wacce ta ce sai a baka sai su zo maka da result su ce mun amince gaba ɗaya ka tafi da wannan to a nan ka ba su wuka ka ba su nama ba wacce za ka ce an zalunce ta don su suka fitar maka da wacce za ka tafi da ita hanya ta uku shine ka ce za ka bi layi tafiya ta farko yanzu zan tafi da ke tafiya ta biyu zan tafi da ke ta biyu tafiya ta uku zan tafi ke ta uku tafiya ta hudu wato ya zama kama kama kenan ko mulkin kama kama ba kama karya ba kama kama saboda aka kaga nan, kowace in ka je da wannan sai ka je da wannan in ka je da wannan sai ka je da wannan to wannan su ne hanyoyi to annabi alaihi salatu wassalam ya dauki hanyar farko sai ya ce ai ƙuri'a aka yi ƙuri'a sai sunan na na Aisha ya fito da aka ce aka tafi kana na aisha to da aka je gurin aka fatattake su aka kakkama na kamawa aka kori na kora aka yi nasara a gurin takaice yaƙi yana da yawa amma na takaita muku shi an da ya nasara kuma mutum ɗaya ne cikin musulmi ya shahada A wanda suka iya kashewa a cikin musulmin duk da annabi sama da mutum dubu ɗaya da ɗari hudu ba mutum ɗaya ba su iya kashewa ba saboda an tinkare su kafin ku shirya an je musu gida to mutum ɗayan ma shi ma abin da ya faru wani musulmi ne bisa kuskure tun da ba kowa ya san kowa ba mutane sun fi dubu baka san wancan a wancan ko yake ba sai ya ga wani ya ɗan yi kama da ɗan can bangaren kawai sai ya make shi da ya make shi sai aka aka ce kai musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa ya kira dangin sa ya ba su hakuri ya dauki rakumi ɗari ya ba su yace gaji ya dan da aka kashe bisa kuskure kuma da ma an kashe mutum ana ba da nawa rakumi dari ko saniya 200 ko rago dubu biyu ko dinare dubu ko dirhami biyu duk wannan daidai yake da rakumi dari din ko kuma a ba da kudin Najeriya miliyan da takwas shine daidai da biyar rai sai annabi sallallahu alaihi salama, ya ba su rakumi ɗari dangin dangin shi wannan wanda aka kashe din to sai aka zo wajen ɗiban ruwa wannan ruwan nasu almumai fi din nan to akwai wata rijiya da ake ɗiban ruwa sai aka zo ɗiban ruwa da wani yaro daga ɓangaren muhajirun da kuma wani yaro daga ɓangaren ansa suka zo wajen rububin ɗiban ruwa sai suka samu saɓani kai wannan muhajir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da su daga makka da wasu gurare daban-daban sai daddage ya tallawa wannan ɗan madinan mali shi kuma ɗan madina ana talla masa mali sai ce ya ansar ku taimake ni an mare ni shi kuma sai ce ya muhajirun ku taimake ni za a rama mali kuma dama musulunci yanzu ya fara ba a daɗe ba muhajirun dinnan su ne baƙi ansar din nan sune yan gari ausu da hazrat hmm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaggawa ya zo ya raba bijimar yake kowa ya koma inda yake aka kashe magana to wannan munafikin ya je wurin nan yakin nan to ya samu kofa sai koma gefe yana yana haka yanzu dan mulakanci dama an ce ka kiwata karanka hmm. ya karfi ya zo ya cije ka hmm. yanzu mutanen nan mutanen maka suka kore su suka zo za su kashe shi ya hijira ya gudo maka karɓe shi da shi da mutanensa wai amma yanzu har sun samu dama suna malami kaga yana son yayi ne ya raba ya hada fada ya raba kan musulmi to akwai wani sahabi shi yana ɗan shekara goma sha biyar ya halarci gurin ne, zaid na arqam sai ya ji yana diga mutane yana faɗa waɗannan maganganun wallahi da in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna jannal aazz min hal azal idan muka koma madina ai mu ne yan gari kasan mu ce garin mu ne sai mun kori waɗannan bakin la tunfiqu ala man inda ta tayan yanfadu ai ku kuka ba su gidaje kuka ba su abinci kuka ba su kaza in kuka daina ba su komai suka tsiyace gudu za su ba mana garin mu kaga sai a dawo mar da kujerarsa kun ga rigimar duk ta kujera to sai shi wannan sahabi da yaji sai je ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi naji abdullahi bin ubay bin salul yana zuga mutane cewa an je madina a kore a kore baki sannan kuma a kore ka kai da sahabbai sannan a daina taimakon ku don ku kare ku gudu sannan kuma yana zuga mutane a fada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso ya zo ya samu abdullahi bin ubay bin salul yace labari ya zo mun cewa kana ta zuga mutane a fada ni wallahi tallahi la illa la ila illa hu na rantsi da girma ya halifuna da kuma litar rafu'an ni ittakhadhu aymanahum jumlatan fasadwa ni ya dinga rantsuwa ya dinga rantsuwa ya dinga rantsuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo ce kai ashe jita jita ka kawo wannan yaro baka kyauta ba duk sai sabai suka dinga dungure masa kai kai baka kyauta ba za ka haɗa faɗa. shi kuma abin ne masa ciwo wannan sahabin kuma ya ji ya tabbatar ya ji amma ko a wanda ya ji a cikin manyan sahabbai ba wanda ya ji sai yan majalisar shi Abdullahi bin Ubay duk suka ta kai wannan yaro aka hada fitina yaushe kaji wannan babban mutum ya ya babban mutum zai irin wannan surutu kai wannan yaro zaka hada fitina ya ji dingo ya masa kai ya koma gefe yace da na shiga cikin bukka ban ƙara fitowa ba har tsoro na dinga ji mu haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya ce mun munafiki ce na shiga damuwa na shiga tashin hankali na shiga damuwa ce sai Allah ya saukar da iza ja akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lam innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun zalika bi annahum amanu thumma kafaru faqdiya ala qulubihim فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تقم عليك وليهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل سيحة هم الأدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفقهون sai zaidi ya fito zaidi bin arkam yace sai manzo Allah ya kama kunnansa yace amin sai ce kai murna ya kama kunnen sa kawai shi ya masa ya masa rada a rada ya ce masa kai murna sai sai na umar ya kira shi ya ce kai ne annabi ya ce ma ita duk ko ya kama kunne na ya ce ne murna sai ce to farin ciki Allah ya gaskata ka ne abubakar ma ya kira shi ya gaya masa haka ya ce ni da kawai ta in murna sai kawai ga sai ya karanta waɗannan ayoyin Allah ya gaskata cewa wannan sahabi da aka karyata yi saboda bai da shaida shi kadai ya ji Allah ta'ala ya tabbatar da maganan nan an yi ta kuma sun faɗa hakan kuma hakan suke ne kaga yanzu ba magana kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai irin su Usayd bin Qudair su Sa'ad bin Ubada Sa'ad bin Mu'az manya manyan sahabban yan Madina yace musu to kun ji abinda mutumin ku yake faɗa ya ce zai kore ni in mun koma Madina ya ce a daina ciyar da mu ya zazzage mu yana neman haɗa faɗa. sai usai bin birkudar ya ce ya lalla. a dan tsahirta masa kaɗan ciwo ne na shugabanci yake cinsa a dan kara masa dan lokaci a yi masa afuwa saboda shi a ce kana kuji kan kana ana shirin tsora ka a kujera a ce kuma lokaci guda ta tsibice wannan ciwon sai an dan ba mutum lokaci a hankali zai warke annabi ya ce to ba komai ba komai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata hikima sai ce to a shirya a koma gida da aka fara tafiya saboda a wannan magana ta mutu a daina tattauna ta aka yi ta tafiya sai da aka wuni guda ana tafiya nan da ce a tsaya ba aka kwana ana tafiya da ce a tsaya ba aka sake wuni ana tafiya da ce a tsaya ba kaga kowa ya gaji tubus yana cewa a tsaya ko a bururu sai kuma sai kowa ya aka kawo bacci saboda ka a samu lokacin da za a ci gaba sauna magana sai kowa ya tsirge da bacci to sai da aka zo kofar madina sai ɗansa ya ji labari sunansa abdullahi bin abdullahi bin ubayi bin sami shi kuma musulman arziki ne ɗan nasa sai zo ya ce ya rasu lalla na ji abin da babana ya yi ya zage ka ya zagi sahabbai ya kuma kokarin yunkurin haddasa husuma da raba kan musulmi to in ya cancanci kita kada ka sa kowa ya kashe shi ni ɗansa da ya haifa duk garin madina babu ɗan da yake wa ɗansa biyayya irina ka tambayi ansar za su gaya ma to na fi so ni in za a yi kisan a umarce ni in kashe shi saboda kada wani ya kashe shi in dinga kallonsa da abun har watakila ma kishi na an kashe min uba ya sa ni ta in je in kashe shi kuma in zo in kashe musulmi akan kafiri da ka bani umarni annabi ya ce a'a ban umarni a kashe shi ba ban umarni a matsa masa ba ban umarni a takura masa ba ka je kawa babanka biyayya ke kale shi amma duk da haka aka zo shiga kofar madina sai dan ya zo ya zara takobi ya ce uban tsaya inda kake na rantse maka da girman Allah ba za ka shiga madina ba sai annabi ya baka umarni ya yadda ka shiga kuma shine madaukaki da sahabbansa kai ne kaskantacce da yan kungiyarka sai da aka je aka nemo izini ya rasulullah ga abdullahi dan abdullahi dan ya tare babansa ya ce ba zai shiga madina ba sai da izininka ka ba da izini ya shigo a nan za shi duke na ba shi izini ya shigo ya kira dan ya ce ka ci gaba da mun babanka duk da yana wannan abu ka ci gaba da mun shi yasa da ya mutu sai dan ya zo ya ce ya rasu rasulullah babana ya mutu ina so ka ba da rigar ka a yi masa likafani annabi sallallahu alaihi ya shiga gida ya dauko rigar sa ce in goje ka kai masa likafani da ita saboda yana ga in an masa likafani da rigar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rigar da ta taba jikin annabi sallallahu alaihi salama ta taba jikin sa zai samu relief in ya haɗu da Allah annabi kuma sallallahu alaihi wasallam saboda dan mutumin arziki ne sai ba da rigar sai ce da suka gama masa wanka sai ce ya rasulullah kuma ina so kai ka zo kai masa sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi sai Umar ya shiga gaban ya Umar ya ce aba ya rasulullah yayi kaza yayi kaza ba ina asaba ya ce ba ruwan ka Umar kyale ni je masa sallah gafara Umar ya gafara annabi sallallahu alaihi wasallam ya je shi ke gaba Allahu akbar ya masa sallah bayan ya masa sallah yace a raka shi makabarta da shi aka raga shi makabarta bayan an saka shi a kabari annabi ya shiga kabarin ya kamo shi ya tsoha shi da kansa bayan an fito ma an zuba kasa yace a kwashe kasa aka kwashe ya sake shiga kabarin ya sake dauko shi ya dauko yawun bakin sa ya shashafi cikin sa da shi saboda ka Allah ya sa shi a wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وما illa rahmatan رحمة للعالمين sai Allah ya saukar da aya ya ce kakka ƙare musu sallah kuma wannan sallah da kai ma ban karɓa ba kuma kuma ce in masa gafara ba zan masa ba istagafir lahum aw la tastagafir lahum in tastagafir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah Allah ya ce ko zaka nema masa gafara su sabakin ba zan yafe masa ba hum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum fasiqun sun karyata Allah sun karyata annabi sun mutu suna fasikai Allah ya ce kaka take irin ko kabarin wala takum ala kabari ko kabarin kaka ƙara zuwa gurin mashi annabi so yake duk da haka duk wannan abin da yi masa gafara akwai lokacin da zakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wuce sai toshe hancinsa ce da Allah in za ku wuce ku dinga gaya mana an da kura sannan kaki ya mana tusa duk wani ya dame mu sabai suka ca sa da ke mutane to wannan shine tarihin yadda lifaf ya fara kuma kun ji kissa ta ɗaya yanzu lokaci ya kode gobe zan ba ku kissa ta biyu ta kagen da suka mala na Aisha sannan za ku gane illar munafunci da kuma dalilin yasa sahabbai suke gudun Allah ya tsare ka daga kakka fada munafunci. Allah ya tsare mu daga munafunci. malami direba ne na babban mota sai ta ɓaci a hanya na saka ƙa'idodi na alama wanda doka ta tanada amma wani ya zo ya bugi motar tawa har mutum biyu suka mutu menene matsayina a wurin lamari za a tambayi hukumar kiyaye haɗurra cewa inda ka sa alamar ka bayar da mitar da nesa mai gudu zai iya gani so da mota mota akan kwana ta mutu wani gurin da ta mutum guri ne tudu ko kwari ko kan kwana inda wanda yake sharo da gudu ba zai gani ba amma in ya kabu ka'ida sai kuma ke haɗura suka ce ka'idar da aka baka na in mota ka ta mutu a titi kai ta saka alama har zuwa mita kaza inda mutum ya taho ya ga wannan alamomin zai rage wuta sai ya zama shi ne bai rage wuta ba ya jawo ya mutu kai ba abinda da za ka shi ya kashe mutanen nan kuma laifin yana kansa amma in sakacin daga kai mai saka alama ne baka saka alama a kan ka'ida ba hukuma sai bincike ta ga haka to waɗannan mutum biyu da diyarsu da kafararsu yana kanka to da ba za a yanke wani hukuncin ba sai an haɗa da hukumar kiyaye hatsura, domin akwai ƙwararru a ciki za su zo su auna inda abin ya faru da nisan da ya faru da faɗi da alamomin da aka sa shi yasa an yi hatsari ake cewa ka a taba komai a gurin a bari hukuma ta zo ta auna don su ga abin da ya faru da su fitar da hukuncin wanda ya ya kosa din wannan abin malam ko akwai adadin da ake yi na addu'ar istikhara in kai su uku ya isa istikhara dama shine kai addu'a kan kana son kai wani abu Allah ya baka zabi ko aure ko tafiya ko shiga siyasa ko takara ko neman sarauta duk abin da dai kana da ikon kai ko ka bashi to shi ake wa istikhara amma abin da ya zama dole kai ai ba za ka istikhara ba amma sallah sai ka istikhara yawa sannan abin da ya zama dole ka bashi shi ma ba a istikhara amma abinda kana da zaɓi kai wannan ko kai wannan kana da option din yi ko bari to shi ake wa istikhara kana da iko kai aure wannan shekara ko ka shi, ko kai karatu a wannan fannin ko ka bar shi, ko ka canza gari ko ka shiga takarar siyasa za ka iya bari amma kana sha'awar shiga to sai kai istikhara kafin ka shiga Allah ina so in shiga siyasa ba dan bukata ta ba ni na gode duk abin da zaka wa dan adam ka mun ina da kuɗi ina da lafiya ina da iya ina da abinci amma saboda sai da mulki ake gyara ina so in shiga siyasa Allah idan shigan nan tawa za ta zama alheri gare ni da zan shiga da al'ummar da zan wa to Allah ka ba ka sa in shiga kuma ka sa in nasara kuma abin da na dauko ka sa ya tabbata to in kai istikara ka ji har yanzu abin yana ranka to kawai ka shiga to kawai ka ce na fito to sai kaga in Allah ya yarda da shigar taka sai kaga yana ta sauƙaƙe maka da ka zo in ta kare su duk sun janye ma in ka zo su fa a ce ba wanda ya siya sai kai kaje a ce kowa kai yake so in an zo zaɓe a ce kai kaci in an zo lissafi a ce kai ne in an zo yan conclusive a ce kai ne ne ma saboda Allah ne Allah ne ya hanka ka to da ka sai kai ta nasara haka kai sai ga an kabin arziki amma in dan bukatar ka kashi ko sarauta ce an yawa masu neman sarautar sai ka ce Allah sarautar da zan iya yi ko umarta amma bari in salatu istikhara ba Allah zabi Allah wannan sarauta ina da jinin ta kuma na cancanci in zama sarki to amma kuma masu neman suna da yawa Allah idan zai zame min alheri in na zama sarki ni in zama sarki kuma sarki ya zame min alheri wanda zan wa sarauta su ma su amfana da sarautar tawa to Allah ka sa min in ji ina son shiga kuma in na shiga ka sa ni za a zaba in kuma zai zama mun alheri ba Allah ka sa ba zan ma ba da sunana ba in ma na ba da sunana in janye kawai hakuran ba wani yayi haka duk wannan abu ne mai kyau to wannan shaki kira istikhara to zaka maimaita su uku kamar da shi Muhammad bin Salih Usaimin yace dama annabi yakan yi addu'a su uku ni ne na tashi tafiya cirani na yi sallama da iyaye na muka yafe wa juna daga baya mahaifina ya bukaci na zo Allah bai na zo ba Allah ya masa rasuwa shi malam ina da laifi a wajen Allah idan bukatar ka zo din tana da alaƙa da yanayin da ya shiga kuma kai kana da ikon ka zo din kai in zuwa to ka masa laifi yadda ake kankara wannan laifin sai ka zo kai masa abu hudu na farko ka bincika ina masu bin sa bashi suke akwai mai bin bashi aka ce akwai dawa dawa aka ce wani da duk ka biya kaga ka masa wani abu muhimmi sannan na biyu ka ce akwai wani da ya zalunta ko wani da suke rigima da shi kuma babana ne ba shi da gaskiya ka je duka nema a yafe masa a shi shirya kaga ka taimake shi a lahira na uku sai ka ce to akwai wata makaranta da ake son a gyara ko inda ake son a yi masallaci ko inda ake son a yi rijiya zan masa don ya dinga samun lada ka masa mai sadakatin jariya to kaga zai amfana da sadaka jariya zai amfana da ka biya masa bashi zai amfana da waɗanda ya cuta ka nemi a yafe masa to sai kuma abu na uku sai ka ce yana da abokai da suke hulɗa da su ka je ka ɗan gaggaishe su kuma ɗan karkace ɗan yi musu wani abu Allah sarki malam muji Allah ji kan malam kai da ɗan da Allahu akbar malam muji yi fa'a wato wato kai ya bari Allahu akbar kamar malam muji bai rasu ba kaga wannan abin da wa abokansa za su tuna shi su ce masa addu'a kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ce kakka yankewa abokai da masoyan mahaifinka bayan rasuwarsa don da ka musu alheri za ka yi suna yi suna faɗa Allah an yi sa'a Allahu akbar a sarki kai da dan Allahu akbar ai wato mutumin arziki nan ku duk ta karkace ka musu wannan abu da za su ji daɗi su ma to wannan shine abin da za ka yi kuma ka ci gaba da masa addu'a rabbir ma kama rabbayani sagira tunda ka bata masa rai kaga wadannan abin da kake masa koran sa ya bace ai ka biya shi da wadannan abubuwan ko mallam ina sha'awar barin su ma aka amma mahaifiyata ba ta so ta ce mun ba kyau haramun ne shin ko hakan ya saba shari'a ajiye su ma da tara ta bai saba shari'a kwata kwata ka bar su maka kai hatta zuba a baya ya saba shari'a ba amma abin da ake duba shine al'adar gurin da kake zaune idan ba sarkin ku bai haka ba malamin ku bai haka ba shugabannin duk garin ba a yi to in kai sai kaga ka zama abin kallo ko ba haka bane amma a inda ake yi ba za ka zama abu yanzu indiya da china waɗannan yankunan su masu ba tana da yawa ba amma su su matan namu yawa amma suna fuskantar matsala saboda al'adar su ce su basu ma cikin laraba za ka ga har kitso suke yi haka in kaje bararoji za ka ga har kitso suke mazan da matan suna kitso amma wa yake musu magana saboda al'adar su ce ba a jin wanda ya haka ya saba amma mu yanzu a cikin mu nan hausa fulani wannan yankin namu da ka tara su ma to an san wani al'ada ka ɗauko saboda baka ga babanka da ita ba baka ga malaminka da ita ba ko baka ga sarkinku da ita ba baka ga gwamnanku da ita ba dan juma'a liman bai hau hudu ba ya muku hudu ba ran juma'a da timin su ma ba to sai ka zama daban to wannan ka zama daban din shi ke sa ake cewa to ka rage su ma amma ba wai laifi kai dan ka tara su ma ba a asali a musulunci su ma komai yawanta in dai za a wanke ta a gyara ta a wai kitso za a yi ko kuma a yi mata a mode ta wata ce gaba wata ce yamma wata ce kudu wata ce arewa ko kuma a yi ciko haka ko a yi mata gangara ta gaba ko a yi mata gangara ta baya ko a waskace ta ta to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a bar su ma a batta duka in za a aske ta a aske ta duka amma kada a aske nan a bannan ko a aske nan a bannan wannan shine ya saba musulunci amma su ma wani annabta ya goni da su ma sai ya ka girmama ta ma'ana ka dinga wankewa kana tajewa kana sa mai tana yin kyau to ba laifi ba ne wannan su ma kuma duk wanda suka kawo mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su sun fata mana shi da su ma in ba a aikin haji ko umara ba a taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aski ba sai a haji ko umara su masa tana nan yadda take saboda haka ba laifi bane amma ka duba al'ada yanzu ka zo ka tara su ma tim unguwarku da Allah me za a dinga cewa na eh wani ma dan iska zai ce ma kuma kai ba dan iska bane amma saboda ba a yi kaga ashe al'ada tana da tasiri kuma kan ba da misali da wando da zani in ka je kasashen laraba ko saudiya ka je za ka ga masu daura zani in ka je china indonesia maza suna daura zani amma yanzu da dinnan wannan limaman za su dauro zani gobe kowa ya ce wa matarsa ba ni ke wanda haran zani dinnan mu dauro zani ku yanzu ya zama labari a gombe da za inna lillahi wa inna a yi ai malam daura yana tafsiri wato duk na kusa da shi din nan zani suka daura zani wani ma zai hudu ba ce ko me ke faruwa da agon zani saboda ba a san namiji da daura zani ba amma ka je injinushiyar zaka tara da shek ustaz ya malam ya daura zaninsa kuma ya rike asuwacinsa yana innal hamdalillah ka kalli kasa ka ga zani ka kalli sama ka gani ga kuma yana innal hamdalillah fa inna asdaqal hadith kitabullah saboda al'adarsu su haka ake to kaga wannan shi ne misali da suma zani ba laifi ne. amma a yankin da ba a ɗaura shi ka ɗaura sai zama matsala to haka suma ba laifi ce, amma an kamar ta a yankin da ba a barinta sai ka jawo a zage ka kuma kai ka jawo saboda mutane ba su saba ganin al'adar wannan ba to Allah ya sa mu dace bayan Allah wani ya aiko da dubu goma sha biyar ya a bawa marayu Allah ya bada lada ga babansa wani ya aiko da dubu ishirin sunansa alhaji umaru mai jalingo shi ma ya ce a saka asusun marayu dubu ashirin ta takalma kafa bakwai wani ya ce a bawa marayu na buɗe shagon takalma zai fara sana'ar takalma to Allah ya buɗe maka yadda ka sa wa marayu farin ciki ka ba su takalman sallah kai ma Allah ya taimaka ma kayan mata kala biyar ƙur'ani guda biyu hisnul muslim kwaya uku a bawa waɗanda suka musulunta Allah ya taimaka dubu uku da ɗari bakwai da talatin daga ku aka haɗe su gaba ɗaya Allah biya musu bukatu na alheri sai masu bukata da suka ce a sa su a cikin addu'a da zamu kafin mu tashi akwai marasa lafiya sun ce a sa su addu'a to Allah ya ba ku lafiya marasa lafiya masu lafiya kuma Allah ya tsare ta inganta ta akwai wanda za su je interview na aikin police to Allah ya ba ku nasara Allah kuma ya sa ku zama 'yan sanda na kwarai in kun yi nasara masu kammala secondary school suna son su yi gaba to Allah ya ba ku nasara ku ci jarabawa ku ku kammala secondary school Allah sa ku yi gaba kuma gaban ya zame mana alheri akwai wanda yake neman aure to Allah ya sa ka samu ta gari akwai wacce take neman aure Allah ya sa ki ta'a da nagari akwai wanda yake son ya samu jari to Allah ya baka jari akwai kuma addu'a da muke wa ƙasar mu kullun cewa Allah ya lafiya da zaman lafiya ya kawo mana da fitintunu da kuma zaɓe da yake cin karo mu Allah zaɓa mana nagari Allah ya lafiya da zaman lafiya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi